fondation irondel niger sajan hausa studio kalangu ke magana gunguma maɗantani ke ɗauke da gama shirin ga kanun labarin masu ruwa tsaki na ƙungiyoyin warar hula na ƙasar niger da na ƙasar najeriya sun gama gwiwa a nan yame bisa kokowa da tsautsauran ra'ayi a cikin ƙasashen biyu muna ɗauke da cikon bayani a cikin shirin jami'an tsaro da zababbun hukumomin gari da na barikin gaya sun haɗu domin tattaunawa bisa batun tsaro a cikin gundumar zakuji wasu mahalartan taron a cikin shirin a shafin rahoton musamman na maraicen yau za mu samu masaniya kan zamantakewa tsakanin wanda suka baro mazamninsu da 'yan asalin jihar tilaberi Masu sauraro barkamu da yau laraba 22 ga watan fabiyari 2023 yanzu kuma ga labarun dalla-dalla. domin karya lagon ɗaukar matasa shiga gungun masu ɗauke da makamai ba bisa ƙa'ida ba a ƙasar Nijar da ƙasar Najeriya ƙungiyoyin farar fula da kafofin labaru na ƙasashen biyu sun gama gwiwa yau da sahi a nan yame kan turbar gama hannu domin gaskiya da kamfin ɗin waye kai ga gujewar labarun karya da ake baiwa al'umma. Habibu Garba ya naɗo mana bayanin Haruna Sale ɗaya daga cikin wa'anda suka halarci taron mamman ada ɗauke da fasara. Euh, makasudin wannan kamfen shine na shirya sakonnin jawabi domin dakatar da kwararar matasa zuwa kaifin kishin addini zuwa kungiyoyin ta'addanci shirin ya fara a najeriya tare da kungiyoyin fararen hula takwas domin shaida gaskiyar abubuwan da ake fuskanta a cikin rayuwa da ake son rabawa tare da matasa mata tare da al'ummomin nijar da na najeriya domin amsa ce ta tsakanin iyaka da muke so game da wannan ta hanyar kafofin watsa labarai shafukan sada zumunta za mu isar da wannan shaida mai karfi na hakikanin gaskiyar abin da mutane suke ji a rayuwarsu a bangaren kungiyoyin ta'addanci muna son jan hankalin matasa domin mu gaya musu cewa abin da ake musu kyalkyali a ido can ba gaskiya ba ce abu mai kyau shine su yi juriya kuma su taimaka wajen yin amfani ga al'umma Bari mu yi tattaki yankin dandawa a ranar Juma'a jami'an tsaro na gaya da mahukuntan gundumar sun sun sadu da dukkan masu garuruwa da masu angowi na gundumar manufar ita ce bayyanawa wa'annan masu garuruwa yaunin da ya rataya kansu da kuma sa hannunsu ga girkin zaman lafiya da tsaro a faɗin shimfiɗar gundumar bari mu saurari ra'ayin wasu masu garuruwa bayan haɗuwar. Lalle abu ne daga cikin sa muka samu fahimta menene aikin mai gari yadda ya kamata ya yi aikinsa da matsayin da ya rataya kansa na jagora da yadda ya kamata ya zauna da talakawa. Kowa ya ji daɗin wannan domin mutane da yawa ba su san yadda aikin yake Taron nan abubuwan da aka faɗa mana waɗanda muke yi na alheri mun ji daɗi za mu ƙara riƙe su. Wanda ba mu sani ba kuma an ka ƙara mana. Insha Allah zai zama mana matakin za mu riƙa sosai sosai. duk abin da ya shahi harakan da ba daidai ba za mu ba da goyon bayan mu kiri hukumar da a kusa za mu ba ta bayanin ga abubuwan da ke faruwa a maganin shi tun ba a samu matsaloli ba studio kalangu tafiyar yanayin Nijar bar mu leka yankin dandawa yau laraba kusan mako ɗaya kenan da matuƙa matuƙa a daidaita sahu na birnin difa suka tsaida aiki hakan ya zo ne biyo bayan wannan mataki na mahukuntan jihar matakin da ya tsunduma akalla matasa dubu uku zaman kashe wando a fadar kungiyar ta 'yan a daidaita sahu na birnin difa kamin komawa ga sana'ar tasu wasu matasan sun ba da shaidar yanayin da suke ciki ga rahoton da wakilin gidi abdurrahman ya aiko mana mu a daidaita ne a nan cikin difa yau kwana biyun nan da aka da mana motar nan gaskiya ba mu ji daɗi ba dama muna neman biyar da goma ne sai mun fito ma tukunnan mu samu gidajen mu abin da za mu ci da iyali mu yanzu ga hina kwana biyun nan sai dai mu je wajen masu gidan mu suna ba mu biyar da goma mu kai ma iyali mu don ban mu da abin da za mu yi mu samu ba aikin hannun ma babu aikin noman ma kuma babu babu abin da za ka yi a nan dai ka more dan adadaitan nan dama don mu samu mu rufa ma kanmu asiri ne kan wannan abun da an bugi mutane sosai ta shiga cikin rayukan mutane tunda gaskiya sana'a ne ake yi da shi ba wai hana ba ne ba ma da aka shiru shine babu daɗi mu ma 'yan ƙasa ne kuma yana da kyau dokan nan don mu ake yi wannan ya kai su uku ana mana wannan abu a rike da sanin yankin mangari ne muka je bari yanzu kuma mu leƙa yankin da magaram harabar musamman ta bincike tare da haɗin gwiwar harabar gunduma ta polis ɗin kance a jiya ta cafke wani ayarin 'yan zuwa bakuncin habire su 78 'yan asalin kasar waje a cikin wani garin gundumar tasawa ga dai cikon bayani daga wato bakin shugaban gundumar takance musa dantani da wakilinmu habu sarki ya aiko mana mama ada fasara muji La division Rundunar musamman ta bincike ta samu sa'ar sanya hannu kan masu fataucin mutane da ke da niyyar kai wasu Algeria, wasu Libya, wasu zuwa Italiya su 78 ne daga cikinsu akwai 77 'yan Najeriya mutum guda ɗan Benin daga cikin wani ƙauyen Tesawa ne domin tana da incin zuwa cikin waɗannan yankuna uku na gabashin ƙasa musamman ma yankin Maraɗi, Zandar da wani ɓangare na Difa. Suna cikin motoci uku Fight Fender motocin suna ofishin 'yan sandar mata mai ganin cewa masu tafiyar bakuncin haure ba 'yan Nijar ba ne an mika su zuwa hukumomin kan iyaka. Bari mu komo babban birnin ƙasa inda kungiya mai zaman kanta ONG FAD yau Laraba 22 ga watan Fabiyari ta shirya da wata sabgar buɗe ƙofofinta domin nunawa abokanan hulɗa da masu ziyara ganin aikin da suke domin samun cikon bayani Zainabu Abdu ta firanta da daliktar zartarwa ta ONG FAD Madam Nat fisatu Ide, Samira Rafi ɗauke da fasara. Wannan shirin na barin kofofinmu a buɗe wa waje a wannan ranar shine na farko cikin wannan shekara ta 2023. Mun yi hakan ne don ba ƙungiyoyi, ma'aikatun gwamnati, wasu abokanan hulɗa damar zowa su ga abin da ƙungiyar FAD ta ƙumsa su san aikinmu, ya muke yin shi kuma tare da wa muke yi. Shekaru masu zuwa muna tabbatar muku da sakamako da yawa tare da ƙungiyar FAD fiye da shekarun baya. Muna nan ga dubin ta yadda za mu kawo gyara cikin aikin da muke yi don a samu shigar mata da yawa a bangaren mukamai musamman a bangaren bada ilimi gani ya za a ba su damar samun kariya don su ba da gudunmuwar su suma cikin inganta da kuma rike yara mata a makaranta bari mu sake lekawa yankin mangari wata gobara ta afku jiya da yamma a kundo kindila wani dan gari da ke kilomita hudu daga ingigimi cikin jihar difa gobarar ta haddasa mutuwar mutum biyu wasu da dama sun raunata dukiya da dama ta lalace gidaje da kuma dabbobi. Modu Abu Kar Mbo wani da ya fuskanci bala'in gobarar ya shaidawa wakilin Abdullahi Maina yadda lamarin ya kasance. Gobarar nan da ya tashi ya yi asharan rayuka na dan adam ma da dama da asharan dabbobi da asharan kayan abinci da kayan daki har ma da dakuna har ma da rauni ma mutane wanda suna kokarin su kace wutan nan su ma akwai mutanen da jahi wuta ya buge shi da dama to muna bukatar gwamnati ya kawo mana tallafi ko na abinci ko na kayan daki ko kuma na sitira bayan gobarar nan gardi da likitoci da janjar suka dauki waɗanda jafi wuta ya ya buge shi suka kai shi likita. Can kuma a yankin Katsina maraɗi gandarin noma na garin da ƙwaro mai murabba'in eka takwas inda mata 200 da maza 20 ke noma, amma yau shekara biyu ke ga da gandarin ke fuskantar matsalar rashin ruwa biyo bayan an ari janareton da ke ba da ruwa domin agazawa wani gari da ke kewaye musa adamu ɗaya daga cikin masu noman gandarin ya ma wakiliyarmu ta musamman hawa usman bayani kamar haka da farko dai da da aka kafa gandarin da aka bude shi gandarin nan na tahiya lahiya lau saboda lokacin nan ba system solar bane ba group electrogen ne ke da kwai gazola ake sa mai da wurin ga gandarin ga da kuke gani eka takwas ne dukka ana noma saman shi duk abin da aka shibka sai an sa mai to yanzu dai komi ya lalace yanzu ga yanan wurin eka takwas ne gaba daya amma wurin da ake aiki ko eka biyu bai yi ba to me ya kawo haka matsala ta ruwa fanan nuka ga sanan sun lalace rijiya guda ba ta yi shi yasa ma yanzu abinda ma mutum zai ci da kanshi ma mai wuya baranta na haka ce a aza ko wani asusu ko a biya mai gadi ga yanan mutane da wahala ce suke gurbi in doka shi akai ba a da mana da shi ba bamu san inda akai da shi ba mu dai an ɗauke shi na an ce da sunan aro ni ba a ma dade ba na gaya ma sarki an mu ga yadda al'amarin zai kasancewa a fuskar ilmantarwa ɗaruruwan ɗaliban jami'a na makarantun karatun digirin doctorate a jami'ar ta tayyame an ba su horo a fanni daban-daban kan aikin binciken da suke yi a cewar daraktan makarantar wannan horon zai ba da damar rage wahalolin da jami'an ke fuskanta a fuskar bincike amadu saidu adamu ya marafi ka a tayar cikon bayani akai mutari muhammadu ɗauke da fasara Wannan horon ana ba da shi ga makarantun karatun digiri na doktora, makarantar karatun digiri ta kimiyya da adam da makarantar karatun digirin doktora na kimiyya da fasaha da kuma makarantar karatun digirin doktora na SBT domin su karanci kayayyakin bincike da gabatar wa al'umma sakamakon bincikensu. shi shine rage matsalolin da ɗalibai suke cin karo da su a yau. Misali da yawa ba su san yadda za su haɗa wani bincike ba da kuma yadda ake tattara kayan binciken suna da matsala tafiya a bisa a fagen bincike gurinmu shine magance waɗannan matsalolin abubuwan da duka muka faɗa mun bai wa ɗalibai masu karatun digiri na doktora a jami'ar mu Ajin Kwambalar tolak na goma sha biyu gasa da ke gudana tsakanin al'ummomin kasashen sai da yawo ECOWAS za ta gudana a nan yame ranakun sha bakwai zuwa sha tara ga watan Maris 2023 kungiyar ƙasar Nijar ta kokowar gargajiya ta tattara 'yan kokowa goma sha biyar a nan yame domin turkarsu kamin lokacin. Bari mu saurari daraktan husa'a na Feni Lut Malam Barka a Koda cikin fasar Mutari Muhammadu. Kamar yadda kuka yi la'akari bayan kwambalar kokowa ta ƙasa difa mun tantance 'yan wasa goma sha biyar guda uku na kowane rukuni. Wannan aikin da muke yana ba mu damar bincika nauyin 'yan kokowar saboda bayan haduwa a difa an ɗan ɗauki lokaci yana yiwuwa sun ɗan ƙara nauyi. Mun ƙare matakin gwaje-gwaje a cikin yanayi mai kyau. Ofishin minista da babbar ƙungiya sun ɗauki mataki domin masu horo ga 'yan wasan su yi aikinsu masu tsare-tsare na kungiyar sadiyawo sun yi wani rangadi a nan inda suka zaɓi otal da kuma guraren da za a sauke baki na ƙasashe goma kasashen biyar ƙasashen na sadiyawon ya kamata su kasance a nan insha Allah goma ga wata kin sun daɗe. Jihar Tilaberi shekaru da dama ke ga da take fuskantar rashin kwanciyar hankali game da hararen gungun mutane masu ɗauke da makamai, lamarin da ya haddasa gushin al'ummomi da dama daga mazamninsu. Ko kaka zamantakewar wannan mutane ya kasance a Tilaberi, wakilinmu Abdulaziz Hasimi ya firanta da Umaru Karimu wani dan farar fula na Tilaberi ga zubin firar tasu. A ganin ku yaya zaman tare yake kasancewa tsakanin mutanen da suka baro garuruwan su na cikin gida da 'yan garin tilabiri. Alhamdulillah. Alhamdulillah saboda anguwar da suke ni dai ban wata matsala ba tsakanin su da mazauna anguwar. Lalle ba a rasa 'yan kurakurai don ko duk inda aka ce zo mu zamna an ce zo mu saba. Tunda suna zamna tattare kuma ana 'yan uwan juna an gamu ana kuma tallafawa juna yanda ya kamata. Kan ahimanda. Menene 'yan nan gari da hukumomi ko kungiyoyi za su yi domin ganin waɗannan baƙi sun zamna da kyau a tilabiri. Na farko ita rayuwar ɗan adam na buƙatar kyaukyawan matsuguni don yau ya kimanci shekara hudu zuwa biyar da suka so mu zuwa. Da suka zo cikin rumfuna aka sabke wasu bayan an samu musu sansani. Lalle a lokacin shigowar su an yi ta samun taimako da ke zuwa na ONG ONG da ke taimaka musu. Amma kun san duk in abu ya ɗau dogon lokaci mutane na ɗan rage hamzari. Inda aka musu rumfunan nan hilayen wasu mutane ne lokaci na jan lokaci mutanen za su iya buƙatar wurin nasu wannan yana janyo rashin fahimtar juna tsakanin su da 'yan asalin gari menene ya kamata a yi a yau domin ganin mutanen da suka baro garuruwan su da mutanen gari sun zamna cikin jituwa ya kamata mutane su karfafa zumunci 'yan uwanci su kuma mutanen meri su kokarta su shirya wani babban taro inda mutane za su gamu a yi shawara a ga yadda za a ƙara wannan danƙon zamantakewa. Tilaberi babban birni ne mai iyaka da Mali ko bakin da suke cikin yankunan Tilaberi su 'yan Nijar ne ko kuma akwai 'yan Mali daga cikin su. Akwai mutanen Inatas wa'anda su guda na nan gida kafa guda kuma tana ƙasar Mali da suka taso suka zo nan ba wani bambanci da ya shiga tsakani yanda suke zaman su can haka suka tattaro suka zo nan kenan akwai 'yan ƙasar waje a cikin su. A yankin Zarmaganda akwai waɗanda a Mali suke rayuwarsu da yake ana zaman tare sai suka biyo juna suka zo. Akwai wani kira da za ku yi? Bisa 'yan uwanci ya kamata a yi haƙuri da juna. Idan ɗan uwanka na cikin halin wuya to ka gane ka taimaka masa taimakon da ya dace kuma a ƙarfafa 'yan uwancin abin da muke tambaya kenan. Abin da ya sauka kenan ai sauraro lafiya.